Yanwa barkamu da sake haɗuwa a sabon bidiyo a yau na zo muku da wata sabuwar hanya da kamfanin Google ya saki wanda ya ba mu dama na a yanzu a wayanmu na Android za mu kashi ɗin na tura sakonni ta hanyar tura sakonni kamar tun daga kan kama daga quick message. Kai tsaye zan nuna muku idan muka shiga cikin bidiyo? So wannan sabon hanya ne da za ka iya amfani da normal application na message na Google ka iya tura duk abin da kake so zuwa wani mai amfani da wayar Android so kai tsaye mu shiga cikin bidiyon nuna muku ya application din yake da kuma hanyar da zaka bi ka dinga tura sako ta hanyar message ba tare da an caji kuɗin ka ba sai dai ta hanyar amfani da data ka yawa kamar yadda kuke gani wannan shine application din wanda kai tsaye na fara shiga Google Play Store ne don nuna muku yanayin application din kuma a yanzu sama da mutum miliyan dubu ɗaya ne suke amfani da wannan application ɗin wanda ake cima Google Message ga yadda yanayin nasa yake kamar yadda kuke gani anan ina nuna muku mutum zai iya tura yanzu hoto ko bidiyo ko kuma wasu bayanai ta direct message ta wannan application ɗin zuwa ga duk wani wanda yake amfani da wayar Android. Kamar yadda kuke gani wannan shine application ɗin a zahiri. So kuma wannan application ɗin kamar yadda kuke gani shi yanzu kamfanin MTN da Google sun samu sun haɗa wani connection na dama da suka ba duk mai amfani da MTN sannan kuma yana amfani da Android yanzu sun ba shi dama zai iya amfani da wannan Google Message din kai tsaye ya iya tura sako na bidiyo da hoto da application da duk wasu abubuwa da yawa kamar yadda kusan ake turawa a WhatsApp amma wannan kai tsaye in ka kunna data ka ne zaka kana kunna data ka zaka iya tura duk wanda kake so ka turawa sako na bidiyo ne ko na hoto ko na wasu bayanai ko kuma na saƙon murya duk za ka iya. Yadda za ka gane wanda yake da wannan feature ɗin da wanda babu shine wanda yake da wannan abin za ka ga an sa chat wanda kuma in ka zo tura aka sama text to shi ba shi da wannan feature ɗin don haka ba zai iya yiwuwa ka tura ma bidiyo ko hoto ya tafi ba. To wannan shi yadda ake a gane wanda yake da shi da wanda ba shi da shi kamar yadda kuke gani ina nuna muku. Wanda aka rubuta chat a gurin message ɗin to yana da shi wanda aka nuna uh, text to ba shi da shi don haka kuda ka tura ba zai tafi ba. So wannan shine sabon tsari wanda nake so in nuna muku. So yadda tsarin yake kenan kuma wannan feature din nan gaba nake ga duk wani wanda yake da layi ma kowane kala ne zai iya amfani da wannan tsarin domin kamfanin Google ne suka gabatar da wannan tsarin kuma majoratin wayoyin duk android da muke amfani da su duk suna zuwa ma kai tsaye da application din ne mafi yawa. Yauwa to shi ne dai application majority na tura sako shi ɗin dai shi ne yake wannan hanyar, yake yin wannan abubuwan in ka bi wannan hanyar. So na gode da Allah ka ku da liking ɗin bidiyon nan da sharing ɗinta sannan ku subscribe da channel mu Na gode sai mun haɗu a bidiyo na gaba.